direbobin kamfanin dangote kenan ke hargowa inda suke hana duk wata motar kamfanin wucewa a tsakanin birnin iko da badin har sa'ilin da na ba wurin ba za a rasa motoci na kamfanin ba da suka kai 250 waɗanda kuma kusan dukkan su shaƙe suke da kaya domin tantance wannan lamari ne yasa na sauka mota kuma na keɓe wasu daga cikin su domin jin makasudin tsara waɗannan motocin kuma ga su shaƙe da dukiyar jama'a malami na farko da ya ce sunansa maliki ɗanladi ya ce su direbobin kamfanin ne kuma yau sun kusa kwanaki goma suna tsara duk wata motar kamfanin da za ta gitta mu direbobin dangote ne na gypsum kuma cutar mu suke yi shine sa abun ya kai mana ga haka wanda muka tsaya muna yajin aiki akan dangote ya samu labari ya kwace mana incin mu ga ma'aikatan wanda ya ajiye kafa su cewa suna yi masa aiki kuma ba aiki suke masa ba cutar mu direbobin suke yi akan daya kudin mai wanda ake kudin hanya wanda ake biya mu webila ma tukuna daga nan zuwa Benue wai dubu takwas suke bamu mun yi magana kan abun nan wajen shekara nawa yanzu na muke fafatawa da su muna ba su sako ba su a idar da sakon suna yanke mana kudin suna cutar mu da kudin shi ko Ahmad Tanko wanda shi ma ɗaya daga cikin waɗannan direbobin ne da ce masa maimakon tsara hanya me yasa ba za su kai kukan su ga mai wannan kamfani ba amma sai amsa da cewa lokacin ban mu samu dama har kan mu yau waye mu samu inci ga yan jarida mu samu waɗanda yan jarida za su ba mu haɗin kai mu faɗi wannan maganar duniya kowa ta ji shi ma mai kamfanin ya ji hawa kuma direbobin abin suka ce albashin da aka rubuta a takardar daukan su aiki ba shine ake biyan su ba amma saboda rashin aiki da ke addaban kasa suna ji suna gani suka shiru suka ce hatta da abin da aka ce za a rika basu bayan kowane tafiya shi ma an yanke domin direba sai ya tafiya uku ko biyar amma maimakon a biya shakin sa duka sai ka tar an zabda biyu ko ma uku sai na ce musu to ba tsoron kan mai wannan kamfanin ya ji wannan aika-aikar da suke masa ya kore su shine sai ɗaya daga cikin su wanda ce sunan sa Sule ya kada baki yana cewa alhamdulillah mu akan aikin mu duk abin da ya biyo ba baya daidai ne muna godiya kuma ga Allah duk wannan jajircewa da muka yi don mun zo ne ba wai mu tozarta kamfani ba ne mun zo mu nemi yanci mu nemi abincin da za mu ciyar da iyalanmu har sa'ilin da na bar wannan wurin waɗannan direbobi suna ci gaba da hana motocin kamfanin gota wucewa suka ce sun imanin mai kamfanin bai da masaniyar wannan zali da suka ce ana ci musu sai dai na yi kokarin jin ta bakin kamfanin amma hakata ba cimma ruwa ba domin na yi takar lambar mai magana da yawon kamfanin Mr. Tony amma lambar sa ba ta shiga na kuma aike masa da sakon ta kwana amma har lokacin aiko da wannan rahoton ban ji komi ba ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya